المسجدين واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله idan ba mun tabbata da sun da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 79 cikin wannan sura mai albarka tun da suratul tauba wato karshen fadin Allah ta'ala wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawatu rasul ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم يقول ذلك فرق آية تقريب حين قال الكتاب وبعض الحديث عن المنافقين من أهل المدينة bayan aya ta zama bayanin labarin munafukai cikin mutanen Madina wa i'rab sunusul a'rab kuma aya ta bujuro da kala kala na mazauna ƙauye cikin sako masu imani galibi ko marasa imani yahudu siyaqul da zawati al-ummati kullaha sai kuma jerin ayoyin zai dawo karo na biyu dan ya bujuro mana da yadda al'ummar musulunci suke da matan hadiruha wa badiha mazauna birnin su da mazauna karkara wa mu'minuha wa munafiquha masu imanin cikin su da munafikai ta'iruha wa asiha masu ɗa'a da kuma masu ayyukan sabo wa man yakhlu ta'atu bil ma'siyah har ma jinin ayoyin zai ambaci waɗanda suka hada ayyukan ɗa'a a waje ɗaya kuma gafarna wa man urfa masihu wa man turika amruhu lillah ayar za ta yi bayanin waɗanda an san halayensu an bayyana da kuma waɗanda al'amarinsu an mai shi zuwa ga Allah zalika kulluhu ala al-ahdi bi tabuk wannan kuma duk ya faru ne دب تداوى دقائق تبوك فقال يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وبنجد والسابقون دوأن دسك رجاي إيماني الأولون نفرقوا min al-muhajirin cikin al-muhajirun waɗanda suka yi hijira daga makka ko daga ƙauyukan zuwa madina wal ansari da kuma al-ansar waɗannan al-muhajirun su masu yin hijira ko waɗanda suka yi hijira don zaɓin kansu ko waɗanda aka tilasta su suna Allah ce lil fuqara al muhajirin alladhina wa wa wato alfuqara almuhajir allazina ukhrijo min diyarihim wadanda aka tilasta su fita daga cikin gidajensu aka kore su ba dan komai ba sai dan sun imani bi da haƙin illa an yaqulu rabbuna aka fitar da su daga cikin gidajensu aka kore su daga garin su ga kudin su ga mazaunin su ga dangin su suka fita yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman yardan Allah suna neman kuma wato ainihin farlataka wa yansuruna Allah wa rasulahu suna tsaye tsayuwar daka wajen taimakon addinin Allah wajen bayar da agaji ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ulai ta mutabiqun kenan su wannan sunan min al-muhajirin wato mazauna madina kenan sune Allah ta walladina tabawu ad-dar wal iman min qabli. waɗanda suka zauna a madina kuma suka zaɓi imani suka yarda da imani min qablihim tun kafin ma waɗansu daga cikin muhajirun din ma'ana an samu waɗansu daga cikin mutanen Madina sun karfi imani da musulunci sun kafu waɗansu daga cikin masu hijira zuwa Madina yuhibbuna man hajara ilaihim wannan ita ce sifar suna kaunar dukkan wanda ya hijira ya je garin su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa jin suna da wata bukata a cikin zuciyarsu dangane da abin da sun riga sun bayar da shi na taimako na kuɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga ɗaiɗaikun sahabbai ba sa jin daga baya suna da bukatar abin ballantana su fi biya tsakanin da wa na ala anfusihim har ma suna fifita wani akan kawunan su wannan shine sifar mutanen Madina can a bayyane aka kawo nan a dunkule والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار mala yake wa hum man shahida badran aw jami'a sahaba idan an ce as-sabiquna ko mu ce waɗanda suka yake badar aw jami'u sahaba ko dukkanin sahabbai amma dai ayar tana magana na falalar asabi kuna waɗanda suka riga imani to waɗanda suka riga imani din nan ba ana nufin mutanen maka kaɗai ba don Allah ta nuna muhajirin da ansar akwai su cikin mutanen maka da suka yi hijira akwai su kuma cikin mutanen Madina da aka samu a garin su a cikin su akwai asabi kuna al kenan a cikin al-muhajirin akwai as-sabiqun al a cikin al'ansar kuma akwai mai as-sabiqun al to da haka wani suke fassara su da cewa su ne waɗanda suka halarci yakin badar domin dukkan wanda ya halarci yakin badar ko wanda ya imani kafin a yi badar ko da bai je badar din ba to wannan dai ya tabbata a matsayin wanda ya imani tun imani na da mutuminsa amma waɗanda suka yi imani bayan an dawo daga yakin badar sawa'un a cikin mutanen makaici ko mutanen madina ba ya da falala irin waɗanda suka dace da imani sun wannan waɗansu kuma suka alakanta abin da buɗe maka. dukkan wanda ya imani sawa'un cikin mutanen maka yake ko mutanen madina kin kafin buɗe maka, baya daidai da wanda ya imani cikin mutanen maka ko mutanen madina bayan an buɗe maka. tunda Allah ce la yasru minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullam wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir da haka idan an ce as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar ko dai kace wanda suka halarci yakin badar ko waɗanda suka yi imani tun kafin bude makka domin imani kafin bude makka akwai dan wahalhalu a ciki da matsaloli da mutum ke fuskanta in yayi imani idan an fatanta da imani bayan an riga an bude makka wato gari ya riga ya fara sanyi kenan to da haka aka tabbatar da falalarsu a nan gurin wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wallazina tabaquhum bi ihsani da waɗanda suka bi bayan su da imani ila yawmul qiyama har ya zuwa ranar tashin kiyama bi ihsanin tare da kyautatawa sun bi su tare da kyautatawa kyautatawa fil aqaid kyautatawa fil aqwal kyautatawa fil af'al kyautatawa ta fuskar aƙida, imanin mu daidai da imanin sahabbai aƙidar mu daidai da aqidar sahabbai kyautatawa ta fuskar maganganu nau'in zikirin nau'in istighfarin su nau'in hailalan nau'in kowace irin ibada ta baki irin yadda suka dinga da annabi suke yi mu ma haka muka bi su a kai, akai wallazina tabauhum bi insani ko kyautatawa ta fuskar ayyuka irin ayyukan su na ibada na gabai yadda suka koyi koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma haka muka bi su akai dan mu dace da shiga karkashin falalar da ko da ba ta kai tasu ba amma din mai tarayya da su wajen shiga aljanna shine wanda ta bawo bi ihsani irin waɗannan gaba da Allah ta radiyallahu anhum ubangiji ta'ala ya yarda da su bi ta'atihi saboda da'at da suka yi masa wa radu anhu su sun yarda da Allah bi sawabihi saboda abinda ubangiji zai basu su ko sakamako ai tabadalu ridha bi rabbihim al-a'la sun yi musanyar yarda su da ubangijinsu su sun yarda da shi ya yarda da su wa haƙula ihu musulfin ashraf wannan sune nau'i mafiya da kuka cikin mutane fi hadhihi milla a cikin wannan addini namu na musulunci wa adda lahum jannatin lalle ubangiji yayi musu tanadin aljanna tajri min tahti al-anhar wadda koramu ke gudana karkashin bainayenta wa bi qira'ati tajri tahta al-anhar wato ba tadrin min ba tajri tahta al-anhar wa fi qira'atin aw ta qira'a tajri min tahti al-anhar tare da ziyadar min din khalidina fiha abada suna masu dawoma cikin aljanna din nan har abadan abada zalika alfawzul azim ubangiji ta'ala ya samu a cikin a nan gurin kaga daraja ta farko wajen imani sune as-sabiqul awwalun min al-muhajirin to waɗanda suke kafa hujja da cewa wannan aya a sabiqun al-awwalun tana nufin dukkan sahabbai gaba daya dan sun ce wallazi na tabahu da insani su ne sauran mutanen da ba su haɓe ba tunda ba su da falla irin fallalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kowa aya ake kawo su daban yanzu anan yadda aka kawo su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار جاءك في والذين تبعوهم كافوا والذين تبعوهم إن جزنا كيف بيقوا هذا بس أشياء السابقون الأولون كنا من المهاجرين والأنصار كذا هو دكا من تحقيق tun da dai wanda jini ta ba'ohun ba ta shi yasa imam malik ke cewa su sahabbai gaba ɗaya an tabbatar musu da yardan Allah dan saboda kasancewar su sahabbai amma wanda ya biyo bayan su ba a tabbatar masa da yardajje ba ne ki har sai in ya bi su biyayyar kaɗai ba ta wadatarwa sai da kyautatawa da Allah ce wanda zai nan taba'uhum bi hisani dole sai kyautatawa kaga wannan shine za ka tantara abin da ke cikin suratul hashri bayan an faɗi lil fuqara al muhajirin allazina ukhrijoo min diyarihim kamar da makaranta ta zuwa ulaika hum sadiqun والذين تبوا الدار والإيمان min qablihim har zuwa ulaika humul muflihuna da aka ce wallazina ja'u min ba'di wallazina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ce wallazina ja'u min ba'di hum suna cikin su ba su cikin sabi bayan su amma ga sifatu yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana a can gurin ta ce wallazi na taba ubun bai isani sun bi su da kyautatawa a nan sai ta faɗa mana kaɗan daga cikin jinsin kyautatawar shi ne mu kaunace su don idan ba mu kaunace su ba shin mun biya su da kyautatawa kenan ko ba zai sai ka sai ce wallazi na ja'u min ba'dihim Ya yaquluna rabbana ighfir lana ya Allah abin da suke cewa ya Allah ka mana gafara wa li ikhwanina alladhina na bil iman da ya uwan mu wanda suka riga mu da imani su a yan uwan mu ko da suka riga mu da imani a ce dukkan wanda bai yi musu addu'a din nan ba ba za a haɗa shi tare da su wajen sakamako ba ranar tashin kiyama dan ka'idar wanda zai dace da radiyallahu anhu wa radwan shine wallazina tabauhum bi ihsan wanda ko ittabauhum bi ihsan sune allazina yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwana alladhina sabaquna bil iman duk wanda bai faɗa haka yake na baya cikin su ina ba da babban da kyau idan Allah ya gane tsafewar waɗanda suka zaɓi tafarkin ci an tafarkin zagin sabai ko cin mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda ya kasance ya aibata wa sahabbai ko dukan su ko wani bangare na cikin su ya kafurta su ko ya zage su ko ya ci mutuncin su ya mayar da martani ga Allah ya mayar da martani ga manzon Allah ya mayar da martani da hadisi da komai ya rusa musulunci gaba daya domin ubangiji ta ala ne ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi kai kuma sai kace ba haka ba kai baka yarda ba ka hukunci nan sai baka yarda da su ba Allah ko ya ce ya yarda da ubangiji ta ala ya nuna in suna da laifi ma ya gafarta musu cikin aya ta kusa da karshe a cikin suratul anfal an gane والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم sun fara abaga guda uku na falala al-iman wallazina amanu al-hijra wa hajaru wal jihad fi sabilillah wa jahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru waɗanda suka baiwa annabi kariya suka taimake shi ta Allah ce ulaika humul mu'minuna haka wannan sune mummunai na gaske sai kace kai ba haka bane ba kai dan ki a kai ba kai ba Allah ya tabbatar amma kai kai appeal ka dauka da kara baka yadda ba ba haka bane Allah ce da hum maghfiratun wa rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai girma shine gidan aljanna da Allah ya su duk da haka wani yake bai yadda ba kana ba ba mun da ba su kuma Allah ya zo mun nawa Allah madaukakin sarki mu ne mu bi Allah mu ne mu ga manzon Allah dukkan wanda dauka bai ba mutanen kirki bane ba a fakaice wanda ya koyar da su bai iya karantarwa ba shekara ashirin da uku da annabi yana koyarwa suka yi imani da shi amma daga baya suka yi ridda shin gajiyawar daga bangaren su suke ko daga bangaren malamin da ya koyar da su yanzu kaga sun zargi manzon Allah kenan dan a akidar ki a sahabbai gaba ɗaya sun kafarta in wanda guda shida waɗanda suka kawo da yawa su ne suka ce wanda sun kai goma to yanzu a ce ga wani malami ya yi shekara ashirin da uku yana karantarwa a cikin mabiyansa babu wanda ya saura kan imani sai mutum shida yanzu wannan ya zama munana na ladabi kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ba bai ma bai ma iya karantarwa bai san abin da yake ba baya da haka jiya musu tsaya nan ba suka sake zagin bayan sun zage sahabban su kuma suka zagi wato ainihin matansa sahabban nan nasa ba a cikin su ne aka samu su da kansa wanda annabi ya aura daga gidansu idan kace mutanen manza ne annabi ya aure a gidan ba mutanen manza a cikin su aka samu wanda annabi ya baiwa ƴaƴansa idan kace mutanen manza ne annabi ya aure da ƴaƴansa gawa yanzu ko mahaifinka aka ce ya auro daga gidan banza ya aurar a gidan banza dan Allah an yi biki shi ne fa abin da ke a cikin sun zaki sahabbai kada sun rusa gaba daya makwabtan annabi duk ba mutanen kirki cikin waɗanda ya aura gidansu ba mutanen kirki waɗanda ya aura ba mutanen kirki da suka zagi matansa ko bai aure mutumin kirki ba yanzu ko mahaifinka sai wani yazo zai yi mahaifinka ce ka ya mutum ne mai kyauta mai imani mai ibada mai salaha mai ayyuka na gari idan dai duk sahabban ka mutanen banza ne matan sama duk mutanen banza ne ya yi bai kenan duk wanda ya faɗa wa haka ga mahaifinka dan Allah za ka kyale shi amma aka faɗa haka ga manzon Allah ka amince yi hakuri in na numfasa kaɗan don saboda dangantakar ayyuka ta kawo haka shi an ci kuma yana nan sai mutu sai ya sai mutu sai ya shi sa duk lokacin da aka bi ta kan aya da dangantakar zance ta sa a maimaita wani zance ko da aka tsaye sa a baya sai kuma a maimaita kuma ubangiji ta ala dai ce radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم حديث يا تبت في البخاري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم illa منافق al'ansaru mutanen madina ba wanda zai kaunace su sai mummuni ba wanda zai ɗora musu karan sana sai munafiki faman ahabbahum ahabbahu Allah dukkan wanda ya so su Allah zai so shi wa man abghadahum abghadahu Allah wanda ya ki su kuma Allah zai ki shi a wani hadisi kuma wato ainihin da ba wannan ba shi ma cikin bukhari din manzo Allah ya ce ayatul imani hukul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar imani a kana son sahabbai mutanen Madina alamar munafiki a ga kana jin su Allah ya tsare da ayatul وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم فنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم دقوة تسكي جيفهم فأيها المؤمنون يقوم مني وأن لسكي زون لكم أجيفهم كباتين قريبا من الأعراب لكن مضونا كركلا منافقون أقوم منافقين wa min ahlil madina haka daga cikin mutanen madina waɗanda suke tare da kudin akwai munafiki munafiqu wato nan ma akwai munafiki fal madinatu asimatul islami ita madina ita ce capital ɗin musulunci cibiyar gwamnatin musulunci wa ghayruha duk garin da ba ita ba kamar yana finta ne yasa manzon Allah faɗa cikin bukari umirtu bi qaryatin ta'khudul qura wa hiya taba an umarteni in je in yi sansani a wani gari wanda zai cinye garuruka shine garin da ake kira Saba suna ne daga cikin sunayen Madina ko Saba ko Saiba duk ya zo cikin hadisi da haka Madina ita ce cibiyar musulunci fa ka annahu yaqulu wa yujadu sinful munafiqina min hawli al-asimati wa fiha ayar kamar tana cewa da mu ne ai akwai waɗansu kalar munafukai da a iya samun su cikin garin Madina lokacin annabi na cikin garin cikin sahabbai haka kuma akwai waɗansu suna zaune a karkara dab da garin Madina Allah ce maradu alal nifaki sun kware wajen iya munafunci lajju fihi sun zurfafa wajen fita daga makarantar munafiki wastamarru alaihi sun ci gaba da shi wa hadikuhu sun iya shi hatta la yakhfa amruhum har al'amarin su ma na iya na iya koyuwa ya kai matsayin Allah ya ce da annabi duk da kaifin hankalinsa la ta'lamuhum baka san su ba ma ga su a cikin madina kana tare da su ba ka san su ba ga waɗansu dab da madina za su zo cin kasuwa ko sayi a cikin garin madina za su gaishe ka tare da haka ba ka san su ba ka gane su sai malamin ke cewa menene dangantakar wannan la ta'lamuhum da faɗin Allah ta'ala walau nata'u la araynakahum fala araftahum bi simahum wa la ta'rifannahum ila al-qawl wallahu ya'lam a'malahum ana Allah ta a nata'u la araynakahum inda mun ga dama da mun da mun nuna maka fala araftahum bi simahum amma da sannu za ka gane su ta hanyar alamomin su wala ta'rifannahum ila al kawun, za ka san su wajen bincika magana a faɗi maganar izgili ga addinin musulunci a faɗi maganar izgili ga al'ummar musulmai sanar za ka gane munafunci za ka sansanin ɗoyin munafunci daga jirkita zancen da faɗin baƙar magana ga addinin musulunci to nan da shi Allah ce za a gane su nan kuma ya ce la shi shine malamai suka ce ba sa cin karo da juna can yana nufin za a gane su da sufofin su nan kuma la ta'lamuhum bi asma'ihim ba sa iya zuwa ka gane wannan wannan da sai in yayi magana a cikin maganar za a iya sansanar wari na munafunci a gane munafunci ne amma da yake magana yin shiru daga gaisuwa bai dora kan komai ne kace so ba za a gane la ta'lamu na shirkan tunda manzon Allah ba zai gane su ba kansa dauka shi kenan wato sun yi kalmar shahada ai shi kenan sun sun buga ma annabi sun ba shi jabin imani amma bai gane dan jabu bane ranar tashin kiyama zai cece su sai ubangiji ya ce al'amari ba zai zama haka ba na nahnu na'lamuhum mu mun san su sanu azibuhum marratayn da sanu za mu yi azaba har to biyu thumma yuradduna ila azabil azim sannan a mayar da su zuwa ga azaba mai girma ranar tashin kiyama to wata irin azaba ce har to biyu waɗansu suka ce azaba a duniya azaba a lahira sai a ce in kun ce haka to ya za a yi da zancensa cewa sun mu ila azabin azim sannan a mai da su zuwa ga azaba mai girma wannan ya nuna azibuhum marratayn azaba ribiji din nan ba ta lahira ba ce domin inda ta lahira ce da ba da ɗaya za ta zama a duniya kuma sai ta je su zama ta lahira ce amma tun da shi za mu yi da su azaba mai girma to shine waɗansu malamai suke fassara cewa na azibuhum marratayn ajil fadihati ta hanyar todan su dai musa aya ta ballata su aw al qatl ko kisa fi dunya anan gidan duniya kenan wa azab al qabri azaba ta bi ce azaba da za a musa cikin kabari ma'ana za a yi wa munafukai azaba a nan gidan duniya azabar da za a yi musu imma ta hanyar tonan filili ayoyin su sauka su rinka fallasa su suna jin takaici lokacin da duk za a saukar da aya tsoro suke ji ya sabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fa hazarhum duk aya da suka gani suke da su take kawai su gane ta bayyana ba kaga wannan ai damuwa ce ana yawan mutum azaba ruhiyyan kenan ya kasa samun walwala a zuci wadanda suka ce daukaka addinin musulunci da Allah zai yi ya ba musulunci nasara ba sa so ko musulunci na kara su nasara to abin na musu haushi su musulunci na cin nasara musulmai na cin nasara su ko karyewa suke so to kaga wannan ma wani nau'i ne na azaba da Allah zai azabce su da shi a nan gidan duniya azaba ta biyu shine azaban kabari mafi haka girma gaba ɗaya ita ce azabar ranar tashin kiyama sun mai rabbina la azabil Allah tare وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم Imam Al-Bukhari ya yi رحيم cikin littafinsa, yace babun تكل na na باب وآخرون أثروا بذنوبهم خلقوا amalan صالحا sannan ya koro hadisi da sanadinsa zuwa ga samra ibn jundub Allah ya kare ta gare Ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da mu atani lailata atiyani daren da ya wuce baya wadansu masu zuwa guda biyu maziyarta guda biyu sun zo mun fakuta Sani sai suka farkar da ni ko suka tafe ni ila madinatin mabniyatin bi labani zahabin wa labani fidda sai suka tafi da ni ba mu tike da tafiya ba har zuwa wani gari wanda aka gina dukkan gidajen da ke cikin garin da tubala na zinariya da kuma tubalan azurfa fa talaqqana rijalun sai waɗansu mazaje suka tarbe mu lokacin da muka shiga garin shafarun min khalfihim ka ahsani ma an tara'in rabin su daga bayan su kamar mafi kyawun abin da ka taba gani a duniya ma'ana annabi zai ce kamar da karas me mafi kyan abin da ka kace kwarkwatar idan ka kai to haka kan su yake daga baya an gane ku wa kasarun ka akbahi ma an tara'i wani bangare daga gaban ku kuma ko rabin su a gefe daya kamar mafi munin abin da ka taba gani a duniya qala lahu waɗannan maziyarta guda biyu da na zo tare da su suka ce waɗannan mutanen masu wannan siffofi guda biyu kishiyoyin juna suka ce da su izhabu faqa'u fi zalika nahari ga wata korama can ku tafi ku fada ciki ku yi wanka manzo Allah ce fa waqa fihi sai suka tafi suka fada ciki sun maraja'u ilaina sannan suka dawo wurin mu kad zahaba zalika su'u anhum munin halittar da yake bangare ɗaya na jikin su ya riga ya kau duk sun zama kyawawa gaba saru fi ahsan sura suka zanto cikin mafi kyawun sura qala li waɗannan maziyarta nawa guda biyu suka ce da ni hadhihi jannatu adnin tekuntan ko koramar da gani daga jannatu adanin ne jannatu adanin ne wa hadaka manziluka ga gidanka can a ciki kala sannan a karo na biyu suka ce da ni ammal qaumul ladzina kanu shatrun minhum hasanun wa shatrun minhum qabihun fa innahum khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a tajawaza Allah an sai amma mutanen nan da gani rabin su da munin halitta rabin su da kyawun halitta mutane ne da a waje ɗaya ga ayyuka na gari a waje ɗaya ga munanan ayyuka to da duka tashi ranar tashin kiyama sai ubangiji ya yafe musu bangaren munanan ayyuka da haka da suka yi wanka a wannan tekun sai gaba ɗaya suka zanto kyawawa Allah ya riga ya yafe musu bayan wannan hadisi sai wa faɗi ma'anan faɗin Allah ta'ala wa akaruna atarafu bi zunubi wani kala daga cikin mutane da akharuna kenan i'tarafu bi robin su sun yi itirafi sun yadda da laifinsu minas at sun yadda lallai rashin fita da suka wajen yaki tare da annabi ba su da wani hanzari a shar'ance da za su gabatar khalaqu amalan salihan sun garwaya aiki na gari wa akhara sayyi'a da wani aikin ko mummuna aiki na gari wa huwa jihaduhum qabla zalika at shine yaki da aka samu sun fita kafin ranar tafiya yakin tabuka imin hom bi tabuk wanda ya faru wannan yaki nasu tun a tabuka aw itarafu bi dhanbihim aw ghayr zalik wa akhar sayya a waje ɗaya ga aiki na gari a abun mummuna wa huwa takallubuhum shine rashin fita da suka yi yakin tabuka to tun daga su da kyakkyawa ga mummuna sai Allah ya ce atallahu an yatuba alaihim ana tsammanin Allah ya karɓi tubansu asa abin da suke fa'idantarwa a taraji wa tawakko ta tsammani sa zaton cewa Allah zai karbi tubansu amma Abdullahi dan Abbas yace duk inda a ta zo a cikin alkur'ani ta shafi ubangiji fa wajiba kamar Allah na bada lalle Allah zai karbi tubansu ba za ka fassara ta ba amanarta ta lugha sai ka fassara ta ba amanarta ta shari'a cewa lalle wajiba ce lalle ubangiji ta'ala ya daukan kansa alkawarin cewa zai karbi su. tunda suna da kyawawan ayyuka mummunan aikin nan ba zai kawo musu cikas ba domin Allah ce innal hasanati yuzhibuna sayyiati zalika zikra lizakirin atallahu an yatuba alaihim inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ne malai ce wa hadha wannan kala na mutane da muka ambata minhu abu lubaba daga cikinsu akwai Abu Lubaba wa jama'atun min ashabihi da waɗansu cikin sahabban manzon Allah takallaqu an ghazwati tabu waɗanda suka tsaya a gida ba su je yakin buka ba a ahassu wa ba'ata zambi sannan sai suka rinka jin radadin zunubi ya dame su kafin annabi ya dawo duk damuwa ta dame su fa atara ku bi zunubihim da haka sai suka yadda cewa su masu laifi ne wa nadimu suka yi nadama wa awsaqu anfusahum fi sawari masjidi suka zo suka daure kawunan su a dirkar masallaci ko a diga ko a gwafa ta masallaci suna jiran annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam lamma balagahum ma nazala fil mutakallifina sun yi hakan ne lokacin da labari ya kai gare su na irin aya da ta sauka tana nuna fushi da kuma wato ainihin tsawatawa da kawai da harshe ga waɗanda ba su je yakin tabuka ba wa halaku Allah ya kullahum illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam suka rantsa cewa wallahi mu masu laifi ne dan haka za mu daure kan mu a masallaci ba wanda zai kunce mu sai in manzon Allah ya warware mu in manzon Allah ya warware mu alamar cewa an yafe mana kenan in yake warware muku to me ta shan wahala akan haka kila wahala ta sa zunubin me ya sauki kaga da sabbi da kafin imani fa hallahu sai manzon Allah ya zo ya kunce daurin da suka yi wa kansu a masallaci lamma ghafara lahum bi hadhihi al-aya lokacin da Allah ya bada labarin ya gafarta musu sanadiyar wannan aya walamma utliqu yayin da aka sake su qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah hadhihi amwaluna allati khallasatna anka wannan fa mu ne allati sallafatna waɗanda suka sa muka yi jinkiri ga barin kan mu tafi tare da kai yakin tabuka ba dozuha fa tasaddaq biha karɓi dukiyoyin kai sadaka da su wa tahirna wastaghfir lana ka tsarkake mu daga datti ka nema mana gafara fa qala sai manzon Allah ce ma umirtu an akhudha min amwalikum shay'a ba umarce ni in karɓo na abu cikin dukiyarku ba eh, da manzon Allah ya faɗa ka sai suka samu kansu cikin takeici ثم امره الله باخذها sannan sai Allah ya umarci shi cewa karbi a cikin ayat da ta biyo baya qul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم جل تدشي خذ كرب من أموالهم تجن wata sadaka ta musamman مسمى تطهرهم wanda da ita ne za ka tsarkake su daga laifi ko daga zunubi wato zakihim biha kuma da ita ne za ka hau hawar da dukiyarsu domin azzakatu bi ma'ana annama siyar da abu gaba hau hawar da shi gaba ita sadaka idan an karba wato ba ta tauye dukiyar mutum ƙara ta kake yi dan Allah cewa ma an anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur rizq abinda duk kuka siyar na aikin alkhairi Allah zai maye gurbin da wannan sa ashe baka raza ba sai kuma yace wa huwa khairur rizqin shine sai yamma alzawa shine da albarka ci kuma ta kenan ashe idan ka bayar da zakka kamar ka siyar da dukiyar ka gaba kenan idan ta ki bayarwa kuma kamar ka rage yawanta hauhawar da ita da ya kamata ubangi, da Allah alkawarin zai yi inda ta ciyar sai kasance yanzu ba za ta karu ba sai kan abin da ta riga ta samu kun min amwalihim karba daga cikin dukiyoyin su sadaka san sadaka wato ɗaya daga cikin sunayen zakka ana ce mata sadaka sannan kuma ana ce mata az kamar yadda Allah yake cewa qimu salata wa atu zakka kamar kuma ne yake kullu min amwalihim sadaqa da kuma inna ma sadaqatu lil fuqara wal masakin duk wannan sadaqa da sadaqa da zakat dukkan su suna ne na zakka duka firuhum wa tunqihim biha bayan ka tsarkake su daga mummunan hali na ruwa kuma ka hawar da dukiyar ta su gaba wa salli alaihim kuma sai kai musu addu'a ai ud'u lahum yi musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'arka rahama ce gare su natsuwa ce gare su a wata kira'a inna salawatika sakanun lahum lalle addu'o'inka da zaka yi gare su rahama ce gare su idan an ce addu'arka rahama ce gare su ma'ana addu'arka ga kowane ɗaya daga cikin su rahama ce gare su salawatika kuma bin nisba liman yudu alahum dangane da adadin waɗanda ake wa addu'a din sai zanto an yi jam'i na addu'a idan an faɗi sala ba tare da wato ainihin jam'i ba dangane da mutum ɗaya fardun min Waye wa yasruku ala kulli fardin min ke da Allah ce wallahu sami'un alim ubangiji ta'ala sami'un mai dine sannan kuma alimun masabili hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari daga Abu Hurairah Allah ya kare ta a gare yake cewa lamma tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da manzon Allah tsara da amincin Allah tabbata gare shi ya rasu wa tukhlifa Abu Bakr bada aka halifantar da Abu Bakar bayansa wa kafara man kafara min al-arabi wanda zai kafirta ya kafirta cikin larabawa qala Umar li Abi Bakr sai Umar yake da Abu Bakr Siddiq kayfa tuqatilu an-nasa وقد قال رسول الله صلى الله عليه wa sallam. umirtu an uqatila an-nas hatta ya la ilaha illa Allah Abu Bakar ya tsara da yaki yana yakar waɗanda suka yi ridda yana yakar waɗanda suka hana zakka su ba rinda suka suka bar musulunci ba suka kafirce amma ta suka ba za bayar da zakka ba babbar su ba hasu cewa suka Allah ya da manzan Allah khud min amwalihi ka karba suka ce wannan ayar khud din nan fi amri wane ne fa'ilinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa al-ma'mur bil asl yanzu kuma gairu mawdu waye zai tsaya maka kuma mu mai yadda ba ba za mu bayar ba shi ne zai karba yanzu ko baya nan da haka babu zakka ta faɗi sai abubakar ya daure rundunar yaki yake ya sarfu ɗaya bayan ɗaya umar yake cewa da shi ta yaya za ka yaƙi mutane kai ba na nasa yaya za ka yaƙi mutane وقد كان رسول الله قال من ذن الله يأتي أمر ذر وقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله من ذن الله يأتي دون لا إله إلا الله ya kare dukiyarsa ya kare jininsa ga bari na saboda haka sai in ya keta wani haƙƙi kuma na wannan la ilaha illallah din hisabinsa kuma yana wani Allah فقال يا أبو بكر يتي والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة يتي والله سينا يأتي وندي أقلل ربي فكان صلى الزكاة فإن الزكاة حق المال زكاة حقي للدوكية والله لو منعوني إقانا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه yace wallahi da za su hana ni da baibayi ga ba madaurin dabba wanda da lokacin annabi suna bayarwa yanzu baya nan su ce za su hana yace wallahi sai na yake su akai Babbala umar umar dan sabbabi yace fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu allaha an sharaha sadra abi bakr lil qital fa aratu annahu al-haq umar yace ba abin da ya faru sai nan da nan na fahimci cewa lalle Allah ya yalwa kirjin abubakar da fahimtar wannan matsala sai na gane lalle al'amarin gaskiya ne ba da baya shi ma umar sai babu da wannan zai nuna maka kulawar addinin musulunci game da dukiya a da zuwa hukumar juma'a maka ce yana daga cikin manyan manufofin addinin musulunci ba da kariya game da mai dukiya saboda dukiya ita ce yancin bil adama duk wanda ba ya da kokobo kace ba yana da yanci fata lokaci kake wani yanci yake da shi wanda ya girme shi so goma zai iya kirawo shi ya aiki wanda ya girma sun goma ko ba haka ba kai kana dan shekara goma kan da zaga wani ya girme ka dan shekara ɗari amma ba ya da kuma kuma kai ne da kuɗi ba zai kira shi da aiki ba zai shi ba zai ba amma in yana da ba to yanzu dan Allah wanda yana da yanci ai wannan in ya ga ana wani kada kada da bushe bushe na yanci ya san ƙarya ake kawai yanci da waɗansu sun samu amma shi har yanzu na cikin ƙangin bota da haka dukiya ita ce asalin rayuwa da haka sai ubangiji ta'ala bai bari ta zanto tana kai kawo a hannun waɗansu ƴan ƴan kaɗan da cikin mutane ba ana so ta rinka kai kawo a tsakanin dukkan jama'a shi yasa sai aka sar'anta zakka don wani ya samu wancan ma ya samu wancan ba ya samu wancan ba ya samu ubangiji ta'ala ya riga ya tsara rayuwar wane ba zai rayu shi kaɗai ba sai ya mu ruwa ne wani sai ya ci gajiyar wane nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya shine mahallu shahid liyattakhidha ba'dahum ba'dan sufriya dan sashi ya tiga jin sashi dan sashi ya to dan Allah idan ka fitar da zakka ka hana ni ka hana ki ka hana mu ka hana su mun ci gajiyar ka kenan ba mu ba amma idan ka fitar ka bamu ka ba su ka ba shi kaga sun ci mun ci kowa ya ci gajiyar gwargwadon waɗanda za ka iya bayarwa kenan kowane gari sai ba wanda yake kowace unguwa kowa ya ba makwabtansa cikin waɗanda ya fitar ya yafa musu sai gaba ɗaya an zauna babu adawa a cikin zuci babu kyakin juna babu hasada wa juna kai sun wannan hasara gaba ɗaya an riga an sakamakon aikata ɗaya daga cikin al'amuran da Allah ya ce ayi yi shine bayar da zakka daidai da haka abubakar ya ke sai ce dole sai sun zo sun yi da'a ga gwamnatin musulunci sun yi da su bayar da zakka shi za ka ji ganin da yawa daga cikin attajirai ba sa son shari'ar musulunci da yawa daga cikin su ba sa son dan yanzu mutum na da miliyan kaza sai ya dan san mutane ba za ka ke fitarwa ba dai idan ya kirga ya abin da yawa kai abin yayi yawa sai dan san mutane ya dan figo an ga dan ko figowar ma ba zai iya dunkule ya ba mutum ɗaya biyu uku ba a'a idan ya haka abin zai arziki gobe ya takara da ya zai sai rarrabawa sai rarraba gaba da abin nan wannan naira ɗari biyu wancan ɗari biyu da hamsin wancan ɗari uku wancan ɗari biyar wancan ɗari tara wannan a bashi ɗari haka a rarraba wa mutane kowa ba canji da karɓan zakan da shuɗewar awa biyu da karɓan zakan ya riga ya mulkace wannan gaba ɗaya kuɗin yana nan kamar jiya kamar shekarun jiya ba abin da ya canja kaga wannan kyashe da bikin ciki kai da ubangiji ne bari ya fa maka yi ubangiji ya kan a kai maka ɗanyayya yayya ba haka sarauta maka amma ka zama kai adalci ubangiji na nan yana kallon ka yana lissafi ka tara ka tara ka tara ka tara daga nan kuma zaka zo kuma ka mutu kuma ka bari kuma ka je hisabun da tun da jira ka dajin kiyama dukiyar a jirki ta tafi don to kumurcin maciji wanda zai nannaɗe wuyanka gaba ɗaya ya tale leban kasa ya kasa na sama ya sama yana takar bakin ka yana maka da da cewa ana kan zuka ana kan zuka maciji kaso mai kora saboda maciji mai kora ya fi kowanne zafin dafi shi da Allah ce sai yutawwaquna ma ba bakhilu bihi yawm al-qiyamah walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya tsare da haka lalle waɗanda Allah bai wa dukiya kar ai sakaci da zakka to sai Allah ya ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو الصدقات ويعقض الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ألم يعلموا سنبا سيدا مثلا ير أن الله تعالى الله تعالى هو يقبل التوبة كين وندي كربان توبة كيسي عن عباده دقبائنسا ويأخذ الصدقات كما كين كربان صدقة ma'ana ke karba shi ke yin sakamako a kai amma ya wace da annabi zai karba ya raba ga waɗanda suke mabukata shi kuma ubangiji karbar sa shine ya yarda ranar tashin kiyama ya ba su sakamako wa anna Allah huwa tawwabur rahim kuma sun ba su da masanar cewa Allah huwa tawwab mai yawan karban tuba ala ibadihi bisa ga bayinsa bi kabuli tawbatihim ta hanyar karban tuban nasu ar-rahim bihim kuma shine ar-rahim mai jin kai bihim gare su wal istifham lit wannan alamar tambaya da ke karkashin wannan aya ba wai dan su sani ba dan a tabbatar musu da abin wal qasdu bihi tahyiduhum ila tawbati wa sadaqa abinda wannan ke nufi zaburar da mutane da kwadaitar da su zuwa ga yawan tuba inda Allah ya kabula tawbata ne ibadihi zuwa ga yawan fitar da zakka da bayar da sadaka tana nafila domin Allah ta'ala ya kusa ta wa anna Allahu tawwabur ayar so take zaburar da mutane kan ababe guda biyu masu matakar muhimmanci wato tuba daga ayyukan sako sannan kuma da fitar da haƙƙin Allah cikin dukiya ga waɗanda Allah bai wa وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم وينبئكم بما كنتم تعملون التي وقل كثير لهم قريش أو للناس فوق دكا متاني الذين يخلطون الأعمال الصالحة وأن تكي سوطنيا أيكا نجري وسيئة شاورا كثير سوء إيمان وكتب لأيك لكي كي فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون لسنة الله زيد أيكم كو manzansa ma zai gani mummune kuma za su gani ganin Allah anan ne bayyanar da ake ranar tashin kyamu amma in ba haka ba ai ba wani abu da zaka ce yanzu an yi da Allah bai riga ya gani ba sai nan gaba mai gani babu abinda ake nufi da ganin Allah bayyanar da aiki amma ganin manzon Allah shine gobe kiyama a farfajiya ganin sauran mummunai shi ma gobe kiyama a farfajiya ko ubangiji ka an gane ko domin a nan za a riga a fallasa ai Allah madaukakin sarki zai bayyana ayyuka ta hanyoyi daban-daban ta hanyar mala'iku da suke rubutawa za su zo su yi bayani ta hanyar shaida da dan adam zai bayar wa kansa ga kansa shi karan kansa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin malaiku kenan bal insanu ala nafsihi basira wannan dan adam karan kenan ta yaya zai yi bayani al yawma nasqimu ala afwahihim da tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubun wannan wadansu daga cikin masu laifi amma in ba haka ba kowa ma za a ce da shi ittara kitabaka kafa bi nafsika yau ba? alayka hasiba kaga nan Allah ya bayyana abin manzon Allah ya gani mummune sun gani fa sayyara Allah da sannu Allah zai bayyana wa rasuluhu manzon Allah kuma ya gani wal mu'minuna mummune kuma su gani ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة sannan za a mayar da ku ya zuwa ga masanin gaibu masanin shaida wato masanin abin da yake fage da masanin abin da yake boye shine Allah subhanahu wa ta'ala bai nabi'ukum kun kuntum ta'malun sannan kuma wato ainihin ya ba ku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa kar ku manta a can darasi da ya wuce wajen biyar ko mun yi bayanin dukiyoyin da ake fitarwa zakka da waɗanda ba a fitar musu da haka a nan gurin ba mai mai ta ba duk wanda yake son bayani sai ya hada da wancan wajen allazina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fa bashirhum bi'adabin alim dan karmi sai mai mai kan abin da ya riga ya wuce a baya ina fata an fahimta to ta allazi وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم أتعلم من تيجا وطن سوسن جي سن تولي كاونا سو أما الله في سكتي بغاك كنت كان سبها سيما لن الله يا كنت to ba dukkan waɗanda ba su je yakin ne suka yi haka ba akwai waɗansu mutum uku kamar yadda ibn abi hasim ya rawaito da san dai kikkiawa zuwa ga ali bin abi talib daga abdullahi daga ali bin abi kai daga abbas yace akwai mutane guda uku waɗanda su ba su haka ba ba su ɗaure kansu a masallaci ba an gane ko da haka sai ya kasance sun zo suna inda inda ba su san ba ake ciki ga waɗanda sun ɗaure kansu manzo Allah ya kun ce alama an gafarta samu. to su ba su je suka ɗaure kansu wajen suna a sun ce sai ya kasance ba su san halin da suke ciki ba shine Allah ke maganar sa nan wa akharuna akwai waɗansu daban daga cikin waɗanda suka yi jinkiri da su yakin tabuka ba murjauna li amrillah su wannan an jinkirtar da su zuwa ga al'amarin ubangiji in ma yu'azibuhum in ma dai Allah ya musu azaba sanadiyyan jinkirin da suka yi wa in ma tuba alaihim in ma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ainihin ya karɓi tubansu wallahu alimun hakim ubangiji ta'ala alimu ne masani ne hakimin ne sannan ko mai hikima to an ka fito ba ko ba karba ba a aya ba ta magana ba amma a can waɗansu ayoyi da ya so na gaba sun shiga cikin umumin faɗin Allah ta'ala la qad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansari an ka kuji su kuma so da su su amma anan an dan yi musu jinkiri saboda sun sun yi jinkiri wannan sun yi hudare kan hukumar da bayan sun kuma masu laifi ne sai suka yi to sai aka dan yi jinkiri ba a ambace su da haske kan gaba sakamakon jinkiri kuma da su zo su kawai kawo nan sai Allah والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا وإرصادا لمن عارض الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون والذين كفروا da kuma waɗanda suka riƙi masjidan wani masallaci biraran dan cutarwa kawai sai darduma a masallaci ko ya sa a yala sai bita a masallaci ko ya sa a yi kaza yanzu za ka ce da mummunan nabi ba za ka ce haka ba amma yanzu cikin waɗanda suke ba sa son ci gaban musulunci ba sa son ci gaban musulmi ba sa son musulmai su rayu karkashin shari'ar musulunci suna bin irin wannan salat a dan gyara masallaci a yi dan kaza a yi dan kaza dan dai a fahimtar da mutane kai abin ba a ce da gaske ne a masallaci sun yau ake gyara sun lokacin da Allah zuwa yau shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ba ana ana ta gyara masallaci ba amma shari'a ba ita ce ta kawo a zo a tabbatar da ita a huta ko ba haka ba da ai ba komai din sharar fage yake masa sharar fage yake zo sun da sun gina masallaci ko ba haka ba a faɗa kawai za a yi ko in ba za a yi ba kuma ba za a yi ba to shi kenan sai a san ina aka nufa kuma an gane ko to da haka ga waɗansu mutane sun zo sun gina masallaci amma sun gina shi ziraran dan cutar ai mudarratan li ahli quba li ahli masjid quba sun yi ne dan cutar da mutanen da ke zaune a masallacin quba wa isna asra min al munafiqin waɗannan sune wani adadi na mutum goma sha biyu cikin munafiki sun gina wannan masallaci don su cutar da mutanen kuba wa kufran kuma domin kafircewa ubangiji لأنهم بنوه بأمر أبي آمر الراهب domin sun gina wannan masallaci ne da umarnin wani mutum mai suna Abu Adil ar tun lokacin jahiliya mutum ne mai yawan ibada yana cikin mutanen madina amma lokacin da aka turo manzon Allah ya yi hijira zuwa madina sai bai yi imani da shi ba ya kafirce masa ya bijire masa ya je ta bi kauyuka yana zuga yan kauye ya haɗo yan daba dan a zo a yaƙi annabi bai samu goyon bayan su ba sannan ma ya tafi zai je ya haɗa ƙarfi da ƙarfe shi da gwamnatin rumawa dan a zo a karya addinin musulunci Allah ya karɓi rayuwarsa a hanya ya mutu a hanya kafin ya dawo kowa ya huta to shi ne ke jagorantar waɗannan mutane ko shi ne ya musu umarni cewa ya kamata in suna so su rauna musulmi su gina wani masallacin daban ko su da masallacin uba inda mutanen unguwar uba suke kansu a haɗe yanzu sai a raba su gida biyu kaga sun gina shi da nufin kafirce ma ubangiji da nufin su cutar da masu masallacin farko an gane ko li na lahu dan wannan masallaci na biyu ya zanto cibiya wanda shi Abu Amir ar ke shugabanta يقدم فيه يقدم فيه يقدم فيه من يأتي من عنده وكان ذهبا يأتي كما يقدم فيه من يأتي من عنده wato dukkan wanda ya zo wurinsa zai zo wannan masallaci ya zama shine matattarar su wa kana zahaba liyati bi junudin min kaisar ya tafi dan ya je ya nemo rundunar yaki da za su taimaka masa daga wajen kaisar ruwa da kitabin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen yaki manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata da shi wa tafriqan bainal mu'minin kuma sun gina wannan masallaci ne don rarraba kan mummune allazina yusalluna bi quba'in waɗanda suke sallah a masallacin quba bi salati ba'dihim fi masjidihim ta yadda sati na yin sati sallah tare da sati yanzu za a raba su biyu waɗansu suna kan suna gudu sannan kuma a dasa musu wani abu na gaba da zulun wa irsadan liman haraba Allah wa rasula kuma dan wannan masallaci ya zanto wata matattara ko wani wurin tanadar mutane liman haraba Allah ga dukkan wanda ya kasance ya yarda ya yaki Allah wa rasulahu ya yaki manzon Allah min qablu sun da can ai qablu bina'ihi tun kafin gina shi wa huwa Abu Amir shine dai Abu Amir al-mazkur wanda aka ambata tare da haka in sun gina masallacin wala ya halifunna za ka tuna rantsewa da Allah in aradna illa bihi wallahi ba abinda muka nufata sai kyauta aiki kyautatawa ce ta sa muka zo muka gina shi mina rizqi bil miskin irin kyautatawa da muke so wato jin tausayin talakawa fil dangane da hana su yin sallah a waje dangane ana cikin ruwan sama wal har ko tsananin zafi wa tauti asal musulmi. kuma dan mu yawalta mu yalwata mu mane dan wannan masallacin ya mutu kaɗan ya mutu su haka suke cewa in arna illa husna da Allah ce wallahu yashhadu innahum lakadibun ubangiji ta'ala ya ce da ko yana shaida cewa innahum lakazibun lalle su ƙarya suke fi zalika cikin abin da suka faɗa tun nan ne rantsuwa wa kanu sa'adan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an yusalli fihi har ma lokacin da suka gina masallacin suka ce annabi ya zo ya bude musu dukkan wani nau'i na kaidi nau'i na munafunci dan saboda in mutane suka ga annabi ya je to sai su samu tabbas na su je wajen amma inda annabi zai kirwa kaga ba za a bin nan ba to sai suka kira ya annabi da yake bude musu wannan masallaci tare cewa ga manufofin da Allah ya ambata zirar wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman araba. Allah wa rasuluhu manufa nawa hudu ziraran na farko sun yi a zuciyarsu Allah ya san dan su cutar da masu wankan masallaci wa kufran sun yi a zuciyarsu su kafire ne wato su ba sai da musulunci nan ba da da da zuci da baki ne kawai wa tafriqan bainal mu'minin sun yi dan su raba kan mu'minai wa irsadan liman haraba Allah kuma sun yi dan su mai da masallacin wata kibiya da matattara na wanda zai yaki Allah ya yaki manzo Allah ma na duk wanda zai yaki musulunci ya zo wurin amma da sunan musulunci ba ke ka duba dan Allah wani irin nau'i na makirci da haka duk masu aiki na da'awa na musulunci yau sai ya kasance suna bibiyar irin waɗannan ayoyin dan kar wani mutumin zamanin ka yace zai maka wayo ya cusa kan wani abin da zahirin sa musulunci ne amma zai amfani da kai don ya rusa addinin musulunci a iya mutum duk irin wannan dukkan wanda ya san ya lalace kuma shi mai faɗa ne da addini zai iya iyakacin kokarin sa ya samu wani malami na addini da mutane suka amince da shi a zuci ya rinka kulla alaka da shi har ma ya rinka ziyarar sa a fili har ma ya aiki waɗansu barorinsa yace a je a so masa kasafin sa kawo ba ya aka karatar nan a so mun a kawo duk abin da yake so yi ya shi waɗannan mutanen su duk kan addini kuma ya shi wannan malamin ya fahimci wannan mutumin kan addini ke hali a zuciya su koma daga nan gurin sai samu dama ta rusa addinin musulunci ko ta rusa da'awar ko ta rusa komai da komai domin yahudu so koyar da mutane wata dabara dukkan wanda ya fito zai faɗa da addini kiri da mu a zahiri haka baya kai labari zai wahala ya kasance ya ci nasara zai sha wahala ne bukatarsa ba za ta biya ba kaga shi yasa america ta fi kowa iya bakirci ga musulmi a Amerika ba a yaƙa su amma rashi da yake wawaye ne duk musulman kasar su yaƙa su ake shekara sama da tamanin yau ana yaƙar musulmi a rasha ina nufin saba'in ɗin farko na gurguzu da goma bayan rushewan gurguzu ko wani abu kusa da goma har ya zuwa yau an ci nasarar rushe sai ƙara fito da musulmin suke ana jin labarin su a duniya wanda ma bai san su bai san su su kaga su da yake wawaye ne sai suke faɗa da addinin gadan gadan a zahiri amerikawa da yake san iya munafunci sai a siyasa suke tafiya da abu a siyasa suke tafiya da abu illa da suke wa musulunci a kasashe da dama tana da yawa amma ba kowa ke ganewa ba da a kasashe su ba hana gina masallaci ba ana ta ginawa ba dai sallah bace ba ku zo ku yi tai ku yi sallah ku sallaci dare gaba ɗayan sama da yini gaba ɗaya za a samu kuɗin sannan da zai gadin ku ba wanda zai hana amma dai ku ce musulunci mai shiga tsarin gudanar da rayuwa shine abin da Amerika ba ta yadda ba ga wani abu ya zo ya fi Allah da Amerika ta yi imani da ke demokarasi shine abin da Amerika ba ta yadda ba amma dan sallah kai ta yin sallah kai ta kira Qur'ani kana zikiri da halala ko me da to za su yi ta bin hanyar makirci su rusa wannan to don saboda haka dole ne mai da'awa ko mai wa'azi ko mai aikin addini ko ma wane ne sai ya ba hankali kar kwazanka da aka ke da shi na addini wani ya zo ya amfani da wannan damar ya je zurma ka ta inda baka fahimta ba sai bayan kayan zurfi a cikin sannan za ka ga akwai su makirai irin wannan da dama waɗanda suke amfani da irin wannan damar su sun riga sun lalace amma so suke a san suna alaka da kai dan idan aka ga kuna da alaka da su ɗari bisa ɗari abin da zai faru shine kama sai a munar da su a gare ka burin su kar musulunci ya ci gaba in kana da a matsayin ka mai gaskiya ana karban wa'azin ka musulunci zai ci gaba to ya za su yi su lalata maka rekord sai su kulla abota da kai karfi da yayi to daga lokacin da kuka zanto kudda kudda su su kuma ba sa son addini kai kuma kana abota da su ta kudda kai ma ka zama tole kenan ba ka san addini kenan abin da zai faru ko da azuncin kana san addini sauran jama'a da suka amince da kai sai yarda ta zanto ta yi ne ta yi rauni to wannan ita ce mafi kankantar manufa da suke so su cimma ubangiji ta Allah ya gane da mu ya kare mu daga sharrin makircin masu makirci wala ya halifun da in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahu lakadhib sallatu la taqum fihi abada لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتقين الطاهرين وبنجي في المسجد لا تقم فيه أبدا ده cikin wannan وانا na su har abada. ba kai ba an sa gayyatar su suka yi muka waka bude musu masallaci tun daga manufar can ba Allah suka sa a gaba ko manzon Allah fa arsala jama'atan hadamu sai manzon Allah ya tura da waɗansu barada sai barada cikin sahabbai suka je suka rushe wannan masallaci wa harraquhu suka kone shi wa ja'alu makanahu hunasatan tulqa fi aljiyab suka mayar da wurin juji ana jefar da mushi a wurin bara da musulunci kenan maza Allah ce a gama da masallacin aka ga su ruji la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin wallahi masallacin da aka aka aka azhar safi ginin sa ala takawa bisa ga takawa min awwal yawmin tun ranan farko Wani a yau halalta bidar hijira tun ranar farko aka asasa ginin lokacin da ka sauka a gidan hijira madina a haƙƙo an ta kuma fi shi ne mafi cancanta kafiya a cikin su kai sallah ba wancan masallacin ba shi ne malai ce wa huwa masjidu quba wannan shi ne masallacin quba allazi usisa ala taqwa min awwal yawmin shine wanda aka azhar sashin ginin akan takawa tun ranar farko da manzon Allah ya je Madina an gane ku a haƙƙo an tafi wa fihi shi ya fi cancantar ka zauna cikinsa fihi rijalu a cikin ko waɗansu mazaje yuhibbuna an yatafaharu suna son su tsarkaka daga mummunan aiki zuwa ga kyawawa daga shirka zuwa ga tauhidi wallahu yuhibbul mutahhirin lalle Allah yana son masu tsarkaka ay yusibuhum yana ba su lada ka ce dai Allah yana kaunar su yana son su domin soyayya sun fashi daga cikin sufofin Allah ta'ala ma'ana kaunarsa ga bayinsa mummune ke wa fihi idgamu ta'i fil asli fi ta a cikin asali an shigar da ta'un ne cikin ta mutatahhirin ne sai aka ce al mutatahhirina wa rawu ibn kuzaimah fi sahihihi al muwailis ibn sa'ida ibn kuzaimah ya rawaito hadisi cikin ingantaccen littafin sa daga uwaimir dan gidan sa'ida annahu sallallahu alaihi wa sallama atahum fi masjid quba manzon Allah ya zo ya sawa mutane a masallacin quba fa qala sai sai inna Allah ta'ala qad ahsana alaikum as-sana'a fi qissati masjidikum ubangiji ya kyautata yabo gare ku dangane da kissar masallacin ku fama hadha at-tuhur alladhi tatahharuna bihi ko fama hadha at-tahur alladhi taqaharuna bihi wani irin tsarki ne wanda kuke yi ko wani irin abin tsarki ne kuke tsarki da shi har Allah ya ce fihi rijalun yuhibuna an yatasahharu qalu wallahi ya rasulullahi ma na alamu shay'an suka ce wallahi ya manzon Allah ba wani abin da muka san muna yi illa annahu kana lana jiranun min yahud Daidai kawai muna da waɗansu makwabta cikin yahudawa wa kanu na adbarahum sun kasance suna wanke duburansu min al lokacin da suka yi bayan gida fa gasalna kama gasalu sai muka yi irin yadda muka suna yi wa fil hadisi a cikin wannan hadisi rawahu al-bazzar fa qalu nattabi'u al-ijarata bil ma' wato ruwayan da bazzar ya ruwaito a cikin sa akwai bayanin cewa na tabi'ul hijarata bil ma muna bibitar wato ainihin hoge da ruwa idan mun kankare bayan gida da hoge sai kuma mu bi da ruwa ko in mun kankare fitsari da hoge sai kuma mu bi da ruwa fa kana sai manzon Allah ce huwa za fa wannan shine abin da Allah yake nufin bi hijarun yuhibbuna an yatazaharu fa alaykumuhu kullu zintin wannan hadisi shi ma ya inganta in ban da kalmar karshe cewa na nattabi'ul hijarata bil ma'i wannan kalmar bata inganta ba cewa ka yi tsarki da hoge sannan ka zo ka bi da ruwa wannan bai inganta ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai tsarki da hoge ya wadatar idan kai da ruwa ya wadatar hada hoge da ruwa kamar yadda wannan hadisi ya kawo wannan hadisi bai inganta ba sai dai a nemi kuma wani da ina fatan kun fahimta to da haka sai zanto kenan menene abin da suke yi a'a suna kama ruwa lokacin da suka yi bayan gida sai ubangiji ya sanya wannan abin suna tsarki fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wa mutahhirin to anan gurin akwai mas'alolin da ya kamata mu kance farko dai ubangiji ta ala da manzon Allah yi sallah a masallacin da aka azhar sajin sa kan takawa tun ranar farko wannan shine abin da aka fi to wannan masallaci kamar da makaranta yanzu a nan mala ya koro mana hadisai da suke nuna wani masallaci ne ake nufin kususa ala a min awwal yawmin shine masjid quba amma hadisi ya tabbata a cikin a cikin sahihi muslim Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masallacin da aka azhar sashin sa kan kawa, shine wannan masallacin nawa yana nufin masallacin na Madina masallacin ku ba kuwa ya dawo wannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dukkan waɗannan hadisi sai inganta to tunda sai inganta yaya za mu iya hada su mu yi aiki da su sai malamai suke cewa yadda za mu hada mu yi aiki da su mu dauka cewa lalle masallacin Madina an aza harsashin sa akan takawa shi ma lalle masallacin ku ba an maza harsashin sa akan takawa ba shi ne ma da an huta sauran masallatan da ba waɗannan ba fa kyautata zato muke su ma masu su sun aza harfashin su kan tagawa sai in mun ga wata alama sannan sai a rushe wannan zaton ko ina fata an fahimta wato dai a take sai zan zo da masallacin manzon Allah da ke Madina da masallacin ba. tabbas ne mutum zai iya rantsuwa kan cewa wallahi tallahi da aka zo azhar fatin ginin wannan masallacin dan tsoron Allah aka gina su tun ranar farko ta ginin dan tsoron Allah aka za a sashi amma da masallacinka da masallacin shi da masallacin sauran mutane sai dai mu ce wani muna kyauta ta musu zaton cewa masallacin sa ya Allah sashen ginin sa kan mai gaba amma muna tabbas saboda bai ba za mu yanke tabbar ba dan ba mu da lafiya amma kuma ba hana mu kyautata wa dan uwan musulmi zato ba har yi zuwa lokacin da zamu ga wata alama ta sarari da ta rushe wannan to sai mu ce to wannan alamar ta nuna dama ba dan Allah ta gina masallacin ba amma in dai babu wata alama da za ta kawo mana wannan sai mu kyautata musu da gana fata an fahimta to kuma a nan gurin kuma abu na gaba abin da yake ƙara mana shine fihi rijalun yuhibuna an yatafaharu wallahu yuhibbul muttaqin a ce sarki na kama ruwa shi kansa ana kiransa at-tatahhur kamar yadda alwala ana kiransa at-tatahhur kamar yadda wankan janaba da wankan jinin biki da wankan jinin haila wato duk ana kiran su da suna mai at-tasawwur to wannan shine zai kai mu zuwa ga wata matsala wadda malamai suka yi sabani a kai har waɗansu ma na awar ijma'i amma al-khilafu sabitun fiha cewa idan mace ta kammala jinin al'ada jini ya ɗauke kaf ta sa auduga ta jarraba ta gaba ragowar shin ya halatta mijinta ya kusance ta ko dole sai ta yi wanka jamhurin malamai duk sun tafi kan cewa lalle sai ta yi wanka menene hujjan ku suka ce Allah ce wala taqrabuhunna hatta yatahurna kar ku kasance su har sai sun tsarkaka wannan ya tsahurna sun tsarkaka ma'ana jinin al'ada yanki sai kuma ya ƙara da cewa za ta tatahharna amma in suka yi tsarki sai suka ce nan akwai ƙarin ta a atan ya tsahurna babu ta saboda me nan tatahharna Ziyarci fil ta dullu ala ziyarci fil ma'a lalle tun da aka kawo at-tatahhur ya nuna wanka ake nufi ma'ana ko da jinin al'ada ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadir ita har sai in ta yi wanka na yankewar wannan jini haka ko da jinin biki ya yanke mata babu yadda za a yi miji ya sadir ita har sai ta yi wanka na yankewar wannan jini bina'an mun gina wannan zance bisa ga cewa at-tasawwuru yana nufin al-ghusl kenan to wannan hadisi da muka karanta yanzu wanda shine sanadin fitowar wannan aya kamar da manzon Allah ya bayyana sai nuna mana at-tatahhur wato ba wanka ne kadai at-tatahhur ba hatta me kamun ruwa ma ana kiransa suna me at-tatahhur shi yasa ibn hazm yace Allah cewa yayi abin da yake ansa sunan at-tatahhur in kai wanka yayi in ba ta yi wanka ba ta yi alwala ya yi in ba yi alwala ba ta yi wanka ba ta kamun ruwa ya wadatar ba wanda yake durkusa ba wallahi kuma zance ne karfi nan da sunna hadisi na goyon bansa annabi ya sanya wa Allah da kansa ya sanya wa kamun ruwa sunan mai a tafafur a ba wanka ne kada a tafafur kamun ruwa bayan an sunan mai at-tatahur da haka da mun ga lafazin at-tatahur ba ma iya cewa wanka ake nufi sai a ko ta karina karbiya ko karina dafiliya kafin mu ce wanka kadai ake nufi amma kawai lafazin gayansa mu ce yana nufin wanka ba mu da wannan hujjar la a larabci la a shari'a da haka fa za ta tafarna ya iya ɗaukar ma in sun kama ruwa fa za su tafarna in sun yi alwala fa za su tafarna in sun yi wanka duk kowanne dai cikin waɗannan ababen shi kenan ina ba ta an fahimta wannan sai ya haifar da tambaya ta biyu za ka yi to tun da haka ne idan ta kama ruwa ka fi kenan jinin al'ada ba ta riga ta masa wanka ba sai kuma yanzu ka zo ka sadu da ita to bayan saduwa da ita kuma yanzu ga jinin ga wankan jinin al'ada ga wankan mai janaba to idan ta wanka ɗaya ya wadatar ko sai ta yi wanka biyu idan ta wanka ɗaya ma ya wadatar in ban sunan ma ibn hazm sai dole ko ta biyu in ban manta ba albani ma ya goyi bayan sa kan cewa sai an yi biyu domin inna mal amalu bin niyyat ya ce a amal ya ce niyyat ko wani aiki daya da niyyar sa daya waɗansu kuma suka ce a tunda jinsin abin ɗaya ne idan ta yi niyya ɗaya ta riga ta yi kenan dan lafazin hadisin inna mal amalu bin niyya ya zo a wani wurin inna mal amalu bin niyyat bi ifradin niyya ba nan ba da haka ayyuka sun zanto jinsi ɗaya ne sai ya kasance an musu niyya guda ta riga ta wadatar shi ke tun da iri ne wanka ne wanka ne suffa su tsaya ina fata an fahimta wallahu yuhibbul mutahhirin lalle ubangiji ta'ala yana son masu tsarki to sai aya ta kusa da karshe ko ta karshe da mutum sai Allah ya afaman asasa bunyanahu ala taqwa min أمن أسس بنيانه على شفا جرث نار فانهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين فمن من اسس بنيانه على تقوى كين يزو وند اسس جن مسلاتن سا ابي سا ga takawa da jin tsoron Allah min Allah jin tsoron Allah wa ridwan da kuma neman yardarsa khairun da mafi alheri amman asasa bunyana ko wanda ya asasa ginin masallacin sa Allah ta fa jurufin harin a bisa gafar da za ta rubuta da shi cikin wuta shafa durub shafa faraf kenan durub kuma rami kenan ko jani ala shafa durufin harin wato ko wanda ya gina harsashin masallacinsa bisa ga gaba wanda take dab da rami ala sukut wanda yake dab da rubtawa hara bihi karfi sai ya rubta da shi na da jahannam cikin wutar jahannam malaka khairu tamthil lil bina'i ala dhid taqwa wannan shine mafi kyawun misali da aka buga dangane da masallacin da aka gina shi a bisa ga abin da yake kishiyar ta littattarir bi ma yaqulu ilayhi dan a tabbatar mai yanne makomar gini dukkan wanda ya gina abu ba dan Allah ba dan cimma wata manufa ta duniya daban to wannan shine barazana da ayat take masa razani da jan kunne da ayat take masa to gashi fa abin da yake gina kamar wanda ya gini ne a daf da gafar wuta da ya aza harsashin gini ka gani shiga wata tsora bulo to yana cikin tsora bulo sai kasanta zami sai kuma da shi da duk suka fada ina cikin wutan fanhara bihi fi dar jahannam misali Allah ke buga na masu mummunan mugun nufi game da ayyukan. wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin lalle Allah ta'ala baya shiryar da waɗanda suke azzalimi شاعر كنسي لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تخفع قلوبهم والله عليم حكيم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ginin nan da suka riga suka yi ba zai gushe ba yana matsayin ribatan shakka da aikin laifi bi kulubihim a cikin zukatansu illa an taqatta qulubuhum sai fadin zukatansu sun tsantsage ma'ana ba yanda za ka yi ka fitar da manufarsu ta munafunci da kona masallacin wannan munafuncin yana nan a zuciya ba zai rabu da su ba suna hararo wannan gini da suka yi inda sun ci nasarar tsayar da masallacin wani irin magudi za su iya cimma ba zai gushe ba wannan tunanin a cikin su illa an ta tabba qulubuhum sai ko in suka kansu sun tsatsage ma'ana sai ko in sun mutu an gane ku shine Abdullah da Abu Rafi illa an yatihum mun maut shine illa an ta taqaffa qulubuhum an gane ko domin idan zuciya ta riga ta tsage dan adam ya mutu kamar yadda ko da laka ta riga ta tsage sun malakata ana min wajin shi ma ai mutum ya riga ya mutu an gane ku wallahu alimun hakim wato ainihin ubangiji ta'ala alim masani ne sannan kuma hakim mai hikima ne a cikin al'amuransa abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi farko yana cewa dangane da faɗin Allah ta'ala wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a atakhudhu lahu buhtanan wa ithman mubin mai nuna hakikanin fassarar wannan aya kuma ya ce da Allah yana so an samu su domin daga nesa yake daga kwatano ya zo da wannan tambayar kuma yana son ya sai kasa ɗin ya tafi da shi abinda Allah ke cewa wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin idan kuka yi nufin musanya wata mace da wata mace ma'ana kuna da mata wani adadi ya kai ne da ba za ku kara ba mace hudu gare ka sai kuma ka ga wata a waje kana so sai kake son ka take daya daga cikin ta gida din wa ataytum ihda kunna alhalin ɗaya daga cikin su su matan da kuke so ku sake kun riga kun ba su fara dukiya mai yawa ka kashe kudin da take wajen aurenta yanzu kuma ka ji ba ka sha'awarta dan ga wata a waje kake so fala ta ku zo min a kar ku ce za ku karɓo wani abu minhu daga cikin abin da kuka bayan nan sadaki wai dan ka sake ta ta baka wani abu kuma ka je ka auro wata kasa a wajen A hu buhutanan yanzu kun karɓo wannan abu da kuka ba su na sadaki buhutanan a matsayin kire ba ku da wata hujja ta karɓa ya zama kirkira nan wa mu mubila da zunubi wanda yake mabayyana kamar da tafsiri ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas wannan aya kana hani ne ga wata al'ada da waɗansu mata da waɗansu mutane suke lokacin jahiliya idan mutum ya wuri mace baya son zama da ita sai kuma ya ga wata to ita wannan ta gida din sai musguna mata har ta amince da kulu'i wato ta ba shi abin da ya kashe wajen aurenta dan su rabu ya je ya auro waccan to sai Allah ya haramta wannan kai idan aka ɗaura aure kaga baka son zama da mace in ko har ka zauna da ita ba za ka yi mata adalci ba to abin da ya kamata shine ka sake ta ba tare da ka karɓi komai nata ba a lokacin idan ka matsa mata dan ta fanshi kanta ta hanyar kulu'i wannan abin da ta baka ya zama haramun tun daga shi Allah ya haramta maka fala ta khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa ismun mubina ta Allah ce wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ta yaya za ku karɓi wannan abu daga wajen matan ku? kad abba ba abu su ila babin alhali sashin ku ya haɗu da sashi al-ifda shine al-mabitu fi lihafin wahid ma'al kwana karkashin mayafi daya tare da saduwa shine al-ifda a larabci wa qad afda ba'dhum ila ba'd ma'ana kai ka mori da ita ita ma ta mori da kai domin saduwa tsakanin ma'aurata guda biyu ba wanda zai ce yayi wa dan uwansa ne karamci kai idan ka kusanci matarka ba za ka ta mata ba ai na ga miki bukatar da kuma ta duka da ta ce ma karki ce ai ban maka kiyo ba ai ce ma dai kin biya ta shi bukatar ba afza ba zukum ila ba'd kar ku kunya wani ya faɗa da shi yasa dole sai ku faɗa kar ku ce ko ku tume mu na sarra da yawa ku wa kad afza ba zukum ila ba'd sashin ku ya ci more sashi sashin ku ya more da sashi wa akhadna minkum mithaqan ghaliza kuma sun rike alƙawari mai karfi tare da ku malamai suka ce alƙawari mai karfi da Allah ke tunatar da shine saduwa ta mace ta rike alƙawari mai karfi tsakaninka da kai da ita saboda ta ganka cikin halin da kafin raban da a ganka wannan halin tun kana wasan kara tun kana danda dokin kara ka cikin wannan halin amma yanzu ka zama kamun yin ɗan shekara 50 ɗan shekara 60 ba ka jin kunya duk shugabanci duk imamanci duk limanci duk kowane irin matsayi kake da shi a duniya da sarauta da rawani da komai wannan a waje ke amma idan ka dawo gida yadda ake ganin ka da kana wasa da dandazo shinkara yanzu kuma haka zaka ga matar ka shi ne misakar gani zaɗin to wanda kanka a wannan halin bai kamata ya kasance kuma wato akwai nau'i na tursasawa ko na wulakantarwa ba ko na cewa ka matsa matsalin ka fanshi kanta da kanta da baka kuluyi abinda ayar take nuni kenan to kila wani ya kafa hujja da wannan ayar bisa da cewa a ce ayar tana nuna duk lokacin da mutum ya ga wata mace yana so zai iya sakin ta kai tsaye dan ya auro wata ya cike mai ya saki ta gida dan ya auro wannan ya cike gurbi da ka'idar shi ne shi aure yana daga cikin manufofin addinin musulunci yi kuma yana daga cikin abin da annabi ya kuka har ma na cewa mafiya alherin wannan al'umma wanda suka fi yawan mata darajar mai mace ba dai suke da mai ɗaya ba mai uku ba dai suke da mai biyu ba mai hudu ba dai suke da mai uku ba haka manzo Allah ya nasanta mafi alherin wannan al'umma waɗanda suka fi yawan mata shi yasa Allah ya tsaro wa annabi shi yafi kowa yawan mata aka ba shi wannan kususiyar ta adadin matan da sun tsara sauran wato ainihin musulmi ina fata an fahimta to kaga wannan babbar manufa ce daga cikin manufofi sannan ko ana yin aure dan saboda a zauna ba wai kawai an yi shi da zaran an yi shi kuma a kai a rabu shi ke na bukatar tafiya ba yana daga cikin manufofin sai da an yi a zauna domin daga cikin manufofin sa akwai haihuwa in ko ba zauna biya za a har a samu lokacin mai haihuwa kuma wajen haihuwar kuma ana son a hayayyafa da yawa sai sama aka ce ka auli alwalud mai yawan haihuwa din ala wazani fa'ul wa hiya sigatun tadullu ala mubalagha kaga duk wannan manufofi ne in ko za a haihu da yawa kenan kuma za a daɗe tare kenan to amma waɗansu matsaloli sa iya fadowa daga bangaren miji ko daga bangaren mata a samu rashin fahimtar duniyar da ta hana a zauna in ko har za a zauna to akwai cutarwa to a irin nan gudun sai a rabu matukar in an zauna akwai cutarwa to babu wanda ya haramta maka rabuwa a nan wurin sai Allah ya tsara rabuwa din to amma sai ka yi ta yadda Allah ya tsara ba kai da kake so ba kar ka sake ta sai cikin tsirkin da ba kusance ta ba sannan kuma ya kasance saki ɗaya za ka yi masa sannan kuma ya kasance ba za ka ci mutuncin ka ba ka lura in ka sake ta ya kasance tana da juna biyu kai da ta da ta har ya zuwa lokacin da za ka haihu har ya zuwa lokacin da za a yaye yara cinta da ta. har ma da inda za ta zauna in ce ni ba zan zauna a gidan mu mutum da wannan cikin naka ne sai ka kama mun gidan haya a wuri dole kai za ka kama mun gidan haya a wuri tana da wannan dan Allah ce wal walidatu rizira auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma radaa sai yake wa alal mauludi lahu al mauludi lahu shine uba ya zama tilis kan wanda aka haifa masa jaririn mai rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ciyar da su da shayar da su bilmaru ta hanyar ya a shari'a ya bayar daidai karfin su kare ya goro ko ta daidai abin da zai toshe bukatunsa na larurar rayuwa kare masa goro sun da ɗanka suke shayarwa ko mace tana shayarwa babu yadda za a yi mamanta ya bayar da wadataccen nono mai ɗauke da sinadarin gina jikin jariri sai ya danganta da irin abincin da da lafiyayyen abinci wannan kuma kenan idan ka ciyar da ita kamar kana ciyar da ɗanka ne dai idan ka sayar da ita abin da ya dace mai gina jiki mai bayar da nono dan ka samu wato nonon da zai gina masa jiki mai sinadari mai kyau idan ka wulakanta da ita ka wulakanta da kanka duka guda biyun ka so zan zanta su lokacin ranar tashin kiyama ta yi misali a kai to ka ga duk wannan cikin abin da zaka bar jiki in zaka fice ta in duk babu wannan ka fice ta ba ciki ba goyo ba komai tare da ita duk da haka kuma bayan ka kiyaye lokacin cikin ka in ka tashi cikin da shuka ba ta kyauta ga wutacce kyauta kuma wannan kyautar wajibi ce ita ce kyautar da ake kira ta mutu a ta matoyi wannan kyauta ta mutu a kotu ta matoyi duk zance wajen inganci wajibi ne ga dukkan wata mace da miji ya saki. sawa'un ya taɓa saduwa da ita bai taɓa saduwa da ita ba sawa'un wato ainihin ah, ah, saki ne na farko saki ne na biyu in dai ya saki ta har ta tafi to sai yayi mata biki to kar ta mutu dan Allah ce kamar ta umunna alal musi kadruhu wa alal muqtiri kadru ga ta annabi na zaune da matansa ya taɓa kusanta su amma tare da haka aka kai inda ne suke su da zai tamattu'i kyauta ta tamattu'i kyautar da za ta dan lallace su kenan dan ya ce yayin nabi kullu azwajika wa banatika wa yayin nabi kullu azwajika in kuntum turidul hayata dunya wa zinataha fa ta'alaina umatikunna at-tamattu wa wasarrifukunna sarahan jamila haka aka kira mu ne gaba ɗaya cikin sura azab ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtum mu'minati thumma talaqtumuhunna min qawli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna ga shi ku taba saduwa da su ba kaga suna da rabin sadaki ma amma duk haka kuma sai ka ƙara kuma da tamattu'i kyautar tamattu wa sarrifu kunna sarahin jamila wannan kyautar tamattu'i kamar yadda muka faɗa wajibi ce to amma sai ba faɗi adadin ba adadin da zaka bani sai Allah ce Allah Musa ya kadarhu wa Allah da ya kadarhu mai yarwa sai bayar da kauri wanda yake dan tsaka tsakiya kuma ya bayar daidai na shi akwai wanda idan kana cikin mutanen da inda zai bayar da kyautar miliyan ɗaya ba zai ci komai a jikinsa ba ya bayar karfe takwas da safe kafin goma da rabi ya manta ba wanda zai yi kyautar wayoyi Allah uban ya koma gida a ka bayar da miliyan ɗaya ma baka san kayi ba ka sa kuma sa dukin da suke wani to sai ka sake ta kuma sai ka bata miliyan ɗaya ko ka sake ta ka bata gida ko ka sake ta ka bata mota yau kuma kana cikin waɗanda ba za su iya miliyan ɗaya ba wannan ba za ka iya ɗan ba zuciyar ka muke kallo ba dan akwai wanda yake marowaci ne yana da shi a'a karfin ka ne bai kai ka bayar da kyautar miliyan ɗaya ba sai ta dubu ɗari to sai ka bada dubu ɗari karfin ka bai kai ba sai ta dubu hamsin sai ka bada dubu hamsin karfin ka bai kai ba sai ta dubu ashirin sai ta dubu goma za a sauko har wanda zai ta dubu ɗaya zai bayar dole ne kyautar ta mace in ka saki mace sai yi. kuma dole ne zaka bayar gwargwadon karfin ka zaka kimanto kar kai son zuciya in ka yi son zuciya wanda kai dan shi ya gani da haka yace hakkan alal muttaqin wa ta'am bil ma'ruf hakkan alal muttaqin hakki ne kan duma da gawa da shi aka zaburar da kai da gawa ina ba za mu fahimta da haka dai wannan aya tana nuna idan mutum yana da wani adadi na mata sai ya so ya ga wata kuma yake son ya canja da wata to sai ya saki wannan idan ya saki ta ya bar musu duk abin da ya kace kare ka ku kuma haramun ne shi da ka kona kamar da haramun ne ya tsunsa sata dan ta yi abin nan amma mu ce haramun ne ya saki wannan fa mai sauka. ina ba da mu sai dai yana daga cikin sufofi na kamala idan an yi aure a gaba ba a yi ta yawan yawan duk da ba za mu ce masa haramun ba amma za mu ce rashin yin su shine ne ya faru alkhairi abin da ba za mu ce masa haramun ba dan babu inda Allah ya ce mana haramun ne da mutum ya aure ya san amma kuma inda ba za mu ɗauke shi a matsayin cewa abin ne na ba dan da abin da na kirki da annabi ya yi da sai ta saki yana abin ya aura ta ya aura ta yi da mun ga tarihin abokan shi ma ya yi sai da mun ga tarihin Umar shi ma ta yi tabbas cikin sahabbai an samu waɗanda kuma suke an samu wadanda saki ba an samu kuma waɗanda suka yi tasarruf wajen saki abinda nake nufi suka wuce gona da iri wajen harkar saki irin su hasan bin Ali irin su mujira bin Suba wanda yake ta ya aure wajen mata saba'in. ya aura ya saki ya aura ya saki to amma kaga wannan ɗaya da kuma ba za ka kafa hujjar su baka ce shine halayya na dukkan al'ummar musulmi ina ba ta to wannan aya dai a tafi ta abinda take nuna wake kuma ta sauka ne saboda waɗanda suke sakin matan kuma sai za su karfe wani abu bayan sun sake su sai za su karfe kudin su wannan gita da Allah yana son a bayanin da zai warkar dangane da abin da ya shafi zakar kuɗi da amfanin gona da ko wani kasa din wani malami daga Sokoto kasa din yana yaduwa yanzu a tsakanin jama'a kuma yana kawo rutu jama'a duk sun rutu in kaga mutum ya rutu dama ba ya zuwa makaranta ko kuma yana da son zuciya na shi ko dai baya karatu ko yana da son zuciya ko duka biyun su haɗu yanzu ne ba na ji ina da san lokacin da zan iya mana wannan bayani game da wadannan al'amura da yake zakata amma abin da nake ba da shawara a kai a kwanaki da muka je mina sati biyu ko uku da suka wuce mun je mina na state yana daga cikin tambayar da aka yi mana daga cikin tambayoyi wannan matsalar dan ta je can mina tunda suna da makwabtaka da sakwata sakwata tun haka can kasar din ya je musu kuma yan kasuwa waɗansu sun su to an yi mana tambaya ni da malam abdulwahab mun kuma yi dogon bayani aka ɗauka a kasar ina tabbatar a kasar din akwai shi a nan wajen malam ali tunda mun so da shi muka baiwa ali mai abin nan sautul qur'an saboda haka wanda yake so su samu wannan kasa na tabbatar bayanin da zai ji a cikin wannan kasa din ya fi abin da zan faɗa yanzu domin abin da zan faɗa yanzu ni kaɗai da zan faɗa kuma cikin ga sun lokaci a wancan kasa din ko ni na yi magana malam abdulhabi ya yi magana har malam abba koki kuma ya yi magana kaga don sautin mu guda uku yana cikin kasa din kuma duk akan matsala ɗaya da ita ce zakka ɗin da na kashe su waɗannan dalilan da suke kafa hujja da su ɗin da kuma dalilai na sauran malaman da suka saba musu da kuma rinjayen wannan dalilan a kansu da haka ina shawartar ka neman wannan kasa wajen sautul qur'an wannan yake cewa a waya ko da gudu ta takardu ne da ɗan yawa waɗanda suke nuna cewa wa ko waɗansu kasir kasir na wasan kwaikwayo ana yawo da su ana cewa na amince na ce a sayar akan wannan nike son kwanan nan madan da naji abin naji wato a yana da bukatar in yi bayani kuma ta kafar wasu labarai ba ta takar kadai ba wanda zai kai sauti da nesa tun an yi wani ma an yi hira da shi sai ni na bada fatawa ba na ce wasan kwaikwayo ya halatta su kaga duk wannan akwai wato ainihin ko dai rashin fahimtar zancen da mutum ya yi lokacin da ya tambaye ka abin da yake so ka shi daban dan ko ka faɗo na abu sai ya yi kokarin ya mai da shi abin da ya tambaye ka sai da cikin yan wasan kwaikwayo ya zo same ni a nan gida watanni da suka wuce baya ni ban san kan wasan kwaikwayo ne ba mutum da ya zo ya yi sallama kuma sai ga an cika kofar na. sun ci a ah, to me ya faru da ya ga wani yana sallama ga shi kuma an cika sai aka ce da ni a dan wasan kwaikwayo ne yara sun saba suna ganin shi a abin nan tun duka da wasan kwaikwayo shi ya aka abin nan sannan na ce da cewa to muka ke banta da ke ce mun akwai kasar da suka yi na wasan kwaikwayo farko dai yake ce mun a gaskiya wasan kwaikwayon da suke so riga sun san akwai kurakurai masu dimbin yawa ce kuma amma an mayar da hanyar wasan kwaikwayo wata hanya ta yada kowace irin akida mai kyau ko mara kyau ya buga misali da yadda 'yan wasan kwaikwayo na kudancin kasar nan suke yin amfani da nuka wajen yada kiristiyaniti to sai su masu wasan kwaikwayo yanzu cikin su masu ruhin addini suke son su karkata akalar wasan kwaikwayo zuwa ga yada addinin musulunci da kuma yada waɗansu al'adu da za su iya gyara mutane yace to amma illar ita ce shi fim babu yadda za a yi ka iya musulantar da shi ɗari bisa ɗari tunda a cikin akwai kiɗa akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza amma abinda suke so sun ɗaura ɗamara daga nan zuwa wani lokaci da suka yanke dukkan lokacin da za su yi isdarin su fito da wani fim za su rage kaza su rage kaza su rage abubuwa su rage abubuwa su rage abubuwa har ya zuwa lokacin da idan suka rage gaba ɗaya kila mutanen ma za su yi musu tawaye masu kallon fim Tun da ba karatu suke zuwa ba ballantana a ce sun je sun zo azini sun kawo azin da za su eh, matakin fahimtar da za su jefar gaba ɗaya saboda haka akwai wani fim da suka yi suke neman shawarwarin malamai da bayanin abubuwan da fim din ya kunsa dan a gani in ya dace da addini to in bai dace da addini ba faɗakar da su wuraren da ya dace sun gayyaci malam wane sun gayyaci malam wane ba ɗaya da zan faɗa cikin malaman a halin yanzu amma dai sun gayyaci malamai da ɗan dama wanda ma ya rubuta fim ɗin kamar da aka ce wani malamin makarantar islamiyya ne a unguwar arziki, to saboda haka ana san a a ga wannan turbin dan gurin an tashi da karatu na cewa na ce a ina ne suka faɗi wurin na ji na san wurin kuma Allah kalli ina da tsaro a wajen dan ka san yanzu ba kawai na ka gayyace ka zaka je ba ko tunda ba wai tsoro bane amma dai ka dauki mataki na me na tabbatar cewa ba ni da matsala a wajen na ce su je zan duk da haka ban je daidai lokacin da na ba su ba saboda wani dalili dawa saboda haka na je daidai wurin suna haska wannan filtrin na kuma samu su malaman a wajen ana cikin haska filtrin to amma a wannan lokacin an yi kamar minti talatin ko arba'in saboda haka na tsaya da biro da takarda yana ta rubuta abubuwa har zuwa a ciki har akwai yara masu karatun alkur'ani da menene da menene da malamin makaranta da waye da waye har zuwa da a gama ta kasu to ana son a ji bayani duk waɗannan malamin kowa ya bayanin sa ni na faɗi dukkan abin da nake ganin kurakurai ne waɗanda ya kamata a ce an gyara su cikin bayanin da ne musu na ce na farko dai ku sani hanyar fim ba hanyar ce ta yada addini ba hanyar yada addini wa'azi da karantarwa amma tun da kun ce manufar ku shine rage barna Allah kalle za a ko barna a cikin fim din nan zan taimaka a rage goma zuwa sha biyar ko ba haka ba da haka nan har a rushe gaba ɗaya daga cikin su ƙara jaddada zancensa na cewa lalle fafin fa baya iya yiwa a musulantar da shi gaba ɗaya ni kuma na ƙara jaddada cewa ga wuraren da suke akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza akwai barna kaza bayan na gami musu wannan bayani kuma na taso na taho to amma abin mamaki ta aka ce ana ganin filin cewa na amince ko na ba da fasawa fim ya halatta ko kaza da kaza da kaza da kaza da sauransu wanda a wannan lokaci ina jin da kai muka ne ko malam sa'idu tunda shi ma'aikacin gidan talabijin ne kuma ya kware wajen harkar abin da ya shafi fim abin da ban gane ba ma ya mun bayani saboda duk irin waɗannan barna yana da kyau mutum ya san faɗin sa dan ya sayi da su ko mata to wannan hakika hakikanin abin da ya faru amma cewa na ba da fatawa na ce fim ya halatta ko da su masu fim din da kansu suka ce mun bai halatta ba su da kansu suka ce musulun da fim zai yi wahala to mutumin da ya masa haka ya za a kuma yazo ya halata tsakani da Allah ko auna wannan magana musulantar da kin gaba ɗaya ɗari hudu ɗari zai wahala da abu na farko da muka fara magana a kai waɗannan mata da suke cikin fim matan waye kaga wannan wata rigima ce ba da ɗan kaɗe-kaɗe da ake sawa da raye-raye duk ya ciki da waɗansu ababai sosai waɗanda sun ci karo da addini kai tsaye da waɗansu ababe wanda sun ci karo da al'ada har ma da saƙon da kuke so ku isar na hausa kalca a wuri kaza a wuri kaza a wuri kaza bai daidai ba Allah ya sani duk na isar musu da wannan saƙon to amma kuma sun yi amfani da wannan dama dai da sun sadu da ni cewa na ce ya halatta to wannan shine hakikanin abin da ya faru kuma kamar yadda na faɗa lallai zan yi amfani da kafar wasu labarai wajen bayyana hakikanin menene ya faru ah, da kuma matsaya ta game da fim din tunda suka shiga kabar watsa labarai suka ce na ce musu ya halatta an ce wani aka ce ko amuriyar da ba jamus ne ko ina ne ban sanyi. halatta mutum ya yi sallar juma'a da wankan ah, ya yi sallar juma'a da wankan da ya yi na juma'a ma'ana ba sai ya zo ya yi alwala ba in ya yi alwala cikin wankan juma'a ya halatta mana eh. eh to wannan ai sai in wanka na wajibi ne shine zamu iya cewa haka in wanka na wajibi ne kaga wanke babban hadasi za a yi yayin da kaje wanke babban hadasi wanke karamin hadasi ma ya shi wannan kuma yace me zaka ce game da tafsirin tanwirul mikbas min tafsiri bin abbas mun sha magana akai cewa wannan tafsiri ba tafsirin abdullahi dan abbas bane ba abin da samu kace ba tafsirin sa bane ba sanadin gaba ɗaya da aka ruwaito magana zuwa ga abdullahi dan abbas a cikin tafsirin sanadi ne da malaman hadisi ke kira silsilatul kadhib kazzabun an kazzabin an kazzabin mislihi zuwa abdullahi da abbas ta haka ga bai tabbata ba kenan failus abadi ne ya tattara shi ko malamin lugar larabci ne shine ke da littafin alqamusul muhit kaga shi sa tunda bai kware ba bangaren hadisi yi wannan kwabar